Yerrisentua, Yerrisentua. Yerrisentua. ganuwa zuciya da dangin jikin ta yawan mantuwa kowa ya kwanta kin samu mun ta tun safe muna ta yawo har rana kin ce nan ne gashi mun zo inna wallahi duk sai ga kana tafiya wallahi abu ne na irin haki hakin nan ne eh. wannan sai kama maka jiki nake gaya maka in dai sanyi masha Allahu sannunku yawa sannu muna tambaya to Allah isa na sani dan Allah ko kun san wani to Kete eh, wannan kalla ga kin zan gege budurwa amma kin kasa gane gidan naku? Kanta ne ya juye. Tun safe muke yawo muke yawon neman gidansa har yanzu ba mu samu ba ta kasa ganewa. Ikon Allah. To gaskiya mu ma dai ba unguwar nan muke ba. Hanya ce ta biyo da mu. Muka ratso ta nan din. Sai dai kuma yi muku addu'a Allah isa ku ganshi Ku gane gidan kun ji? Anti? Kina ta kallanta kin santa ne? Wannan yarinya. jinta nake a cikin jinin jikina kamar na santa. Ba ki santa ba anti, kawai kina jin haka a ranki ne. Zo mu tafi. lafiya? A baki kuwa. Ya zaki fara da haka aya akalla kyamin sallama ko? <laughs> To ai ba na son bata lokaci ne shi sa nake so in san ko lafiya. Ok ki gane ni bane? A'a ban gane ka ba. Dan adam lalle kina da mantuwa. Ni ne fa wanda muka zo da siraci. Oh! <laughs> ya turo ka kenan ka kawo min sako. Ya bani sako ko kuma zuciyata ta bani sako in ka Ban gane ba. ina nufin tun ranar da na fara ganin ki naji ina son ki <gasps> Surasin bai faɗa maka ba kenan bai faɗa min komai ba Surace. shi kaɗan ya ɗa namijin da nake so a rayuwata na ga ya min maganganu da yawa amma bai taɓa min magana akan ki ba ka koma ka tambaye shi to to ko na koma dai abin na sani shine babu ke a zuciyar shi wallahi hamida yake so hamida hamida <laughs> hamida da ta riga ta ɓace zai tsaya yana wani wahala yana ɓata lokacin shi a kanta ga rana ga yunwa ga ishin ruwa ko kin san su ne kai na ɗauka sun san ne na ga suna kallo na ikon Hamida? Naja? Kin san ta ne dama? Kawar Amira ce. Kin san gidansu ne? Eh, inni na san gidansu. Kin gan mu nan tun safe muna ta gararan ba, muna ta gararan ba ga rana ga mun zo layin babu kowa kuma ta ce ta san gidansu. Mun rasa yadda za mu yi gaba ta gaji na gaji. Mun rasa yadda za mu yi gaba ɗaya. Naja ina baba yake. <laughs> lafiya kalau ku zo mu je raka ku Garus goga ba za rika kunce ni ba kenan yanzu ko kai ba gaji abin da mai gida ya ce ba kai ni za ka rena wa hankali Ni za ka raina hankali goga? Goga, na san duk da cewa mun ɗau lokaci muna hirimta maka. Amma na san a koriyon lokaci za ka iya rabuwa da mu idan buƙatar hakan ta taso. Kamar yadda yanzu ka ci amana ta kenan. Kamar yadda yanzu kake ƙoƙarin rabuwa da ni kenan ko? Goga, kamar dai yadda kake ƙoƙarin zaɓar Malam Sule sama da mu. Kai baka ganin cewa wani abin da ka aikata ba daidai ba ne? Oga, ni ban ga laifin aikata abu hakan ba, domin na yi ne saboda ma'aifiyata, ka san kuma ma'aifiya tana gaba da komai oga. Ni kuma na yi shi ne saboda masoyiyata. Na yi shi ne saboda masoyiyata. Saboda haka bari na gargaɗe ku ki daya. Ba na son tafiyar nan tamu ta wargaji a haka. Ba na son wannan abin ya zama sanadiyar da zai sa wannan tafiyar tamu ta wargaji. Na rantse da Allah zan iya tarwatsewa da ku ki daya. Goga, ka gaya min inda ka kai malam sile ka gaya min inda ka kai malam sile عليكم السلام أمه السلام عليكم حميدة حميدة <laughs> Inna, nan ne gidan, ni zan tafi. To, na gode. Amina. Sannu baba. Sannu. Amina. Me ya faru da ke ni? Bayar Allah dogon labari ne. Dogon labari ne. na san dai yanzu za ta iya gaya miki duk abin da yake akwai duk abin da ya faru za ta gaya miki dan Allah ai na kika tsince ta ni yanzu tunda na sada ta da gida tashi zan yi koma ƙauyen mu a'a baiwar Allah ba za a yi haka ba kin ga yanzu yamma ta kusan yi ki haƙura ki kwana zuwa gobe sai ki tafi ki bari sai gobe da safe ki tafi kin ga yanzu yamma yayi so yan Umma, ina baban mu yake? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Yeah. salim ya aka yi yaushe ya ƙara sonan ɗin ne suna zo wai don allah tunanin me kake ne maza laye kai ne salim ka bari akwai ƙura sosai to me ke faruwa haka kasancewa yarinyar da hajiyar mu take nuna min a hoto ita zan aura alajin mu ya ya ganta lalle wai ita yake so to yanzu me ka yanke shawara kenan eh abin yi gaskiya ni ba na santa. ba ta mun ba kwata-kwata kana ganin cewa ka share a hajiya hawaye kenan eh da wannan dan wannan amma gaskiya har ga Allah ni ba na son ta ban jin zan iya aurenta ni na manta ma ban gaya ma ba ka san daga idan su mutum ne nake wacce kenan amira mana au sai da kaje kenan a hmm. ni kuma ina son abu ai kai ma ka sani maza to lallai gaskiya ne shawarar da nake kamata na baka shine ka rike min gatarin ni in haɗiyan makotar ko yi eh, wani gatarin kuma in ka haɗiya ai kashe ka zai to ya ne iya ana neman yarinya mai hankali ne tsatsiyawa da ta san abin da take yi kai kuma kana zuwa kana neman yarinyar da za ta kashe ka wannan yarinyar ai ba hankali ne a wajen ka ba wai dan Allah me yasa ma baka kaunar yarinyar nan eh to ka ci gaba da gwadawa rayuwar ka ce ai ba ta wace a kanan ga Amira A ah, ƙawata. Na'am Amira. Na'am. Amma dai da alamu baki je gida ba ko? Wallahi ban je gida ba tun rana na fita har yanzu ban koma gida ba. Ikon Allah. albishirinki gora faritas to ban goron kafin nan a'a ki fara faɗa min dai tukuna a'a ni dai sai kin ban goro kawata sannan na faɗa miki to shi kinan daman ɗari biyar ce to gata ina jinki hamida ta dawo hamida ta dawo kwarai ku hamida ta dawo dan ni na raka su gida Kawata na ga fiskar ki kuma ta canja. <laughs> A'a ba komai. Mm. Kawata ni dai kin ga ta. ni gida ma zan ji ko ina zan ji inna lillahi na shiga uku ya akai wannan bakar mai ta dawo gidan nan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba gida sani ba. Mun gode ina. Babu komai yi wa kai ne. A ina kuma kika tsince ta? Tsintatta aka yi a ƙauyenmu tana gararan ba. ta san ina za ta je wa kuma ba ta cikin hayyacinta. Kowa yana tsoron ya sauke ta a gidansa. Ina sarki Hamida. Ni kuma na ga mace ce, wasu mazan kuma babu ruwansu za su iya amfani da damuwarta su sami dama a kanta shi yasa na ɗauke ta na kawo ta gidana ah, sarki gode Allah ya saka da alheri babu komai lokacin ma ko magana ba ta iya yi daga baya na nema mata magani har ta fara magana a hankali ta dawo daidai shine na yanke shawarar na kawo ta gida ah, sarki muna godiya na ƙara arziki mun gode Allah ya saka miki da alkhairi. Ɗana kowa ne yi wa kai ne. Haka ne. Kuma ina ta tambayan ki ina abba amma baki bana ansa ba ko dai shi ma ya ɓata ne. Amida shi ma ya ɓata. Inna lillahi wa inna ilaihi Dakata daga nan me ke tafa da ke? Ranki daɗe an ce min Hamida ta dawo. Kin gani da idanki ne? A'a ban gani ba amma ƙawata ce ta gaya min. Kuma na san ba za ta min ƙarya ba. <laughs> Irin aikin da muka miki ba za ta dawo ba sai dai gawarta ta dawo. To ranki daɗe yanzu so nake a min aiki mai zafi. <laughs> Kamar yaya? So nake ta yadda ko gawanta ba zai taɓa dawowa cikin gidanmu ba. <laughs> wannan shi ya fi komai sauki tun da wannan abin shi ka zaba na rantse ma da allah sai na saka abin da za ka yi nadama a rayuwarka zan yi maka abin da za ka yi da na sanin sani na ba wani abu da za ka min zai sa na dama haka ce shikenan zan koya maka hankali ba wani abu da zan gani kawai je na san dole za ka gaji ka kwance ni yaro bai san wuta ba sai ya taka ta ga zan sha ruwa ba za ka sha ba na san yanzu haka gidanku ana can ana ta salar lemi wa ya mutu a gidanmu ba wani ne ya rasa a gidan kawai dai an nemi mahaifiyarka a rasa me su ko mahaifiyata a cikin wannan abin kai ne goga saboda na lura kai ba dan amana bane kwata-kwata goga zan faɗa maka gaskiyar inda malam sule yake wani kuma kai ya shafa zan kwance ka sanda kai ra'ayi sai ka zo ka kawo min man sule kai kuma ka karɓi mahaifiyar kan gada tunani daga ganin ka akwai matsala bai kamata ka ringa irin wannan tunanin tunanin ba haba wallahi awal dole na yi tunani akwai damuwa ne sosai wallahi na sani amma dai bai kamata ka ringa ɗaukan tunanin wai har ka ɗauke shi ka ringa yin sa kullum kullum ya zama ma abu ne karima haka ne awal amma ko ka san cewa trailer mahaifina guda cike da shinkafa da za a kai kamfani ta ta kone wallahi na ga maka ko dai magauta sun samu ku hannu ne abubuwa daga wannan sai wannan awal ba wani magauta wallahi ni kawai abin da na ɗauka irin wannan lamarin zai iya faruwa da ni zai iya faruwa da kai kawai mun sa a zuciyarmu daga Allah ne ko ba haka bane tunda in wani abu zai faru da kai zaka ringa tunanin magauta ne ba sai baka yi da Allah ba wani gaskiya ne to Allah ya zai rufa su sannu ku yau sannu a gajiya lafiya kala amma dai baka da labari Hamida ta dawo ko? Hamida kuma? Sarai ku Hamida ta dawo. Dan Allah mm, da gaske yake Hamida ta dawo? Da gaske nake Hamida ta dawo yanzu ma tana gida. Ya Allah, Allah na gode maka. Yar tsintuwa an haƙa kewace samuwa ta ƙaurace mai nasara in yayi ta har yau wadata bai ah, tsira ba. Hamida? Na'am sannunku. Ya gari? Lafiya ala. Ya al'amura? Alhamdulillah. Ya kuma abin da ya faru? Lafiya ala. To Allah ya tsari Allah kiyaye gaba. Amin. Allah ya ƙara kiyaye gaba. Amin. Yanzu muna can ne da abokina ake gaya min cewa kin dawo ai kuwa kai Allah ya tsare hankali na ya kada ne gaba ɗaya na ji dole sai na zo na ganki tukunna kafin ma in ci gaba da abin da nake hmm, na gode sosai wani aboki na ne sunansa awwal na sarki barka yawa na gode sosai fa to bari in baki ki samu ki huta ki samu nutsuwa in ya so daga baya sai na dawo ok ba damu na gode hamida Kun ce fuska. An gama uba. zuwa kalle mu. ƙasa. Baban kalle ya hakuri Kai wa baka izinin ka ba yarka damar yin soyayyar Na lillahi na lillahi wallahi ba ni na hada su ba. Ko ban san suna yi ba. Ban san suna yi ba. ban ne maka alƙawarin zan bincika kuma zan raba su da gaba ba za ka ƙara ganin su ba. har da shi sirash din zan gaya mishi kai ya ƙara kula yata kai ina so ka sani idan baka bi umarni na ba to ba zan saurara ba wajen kawo ƙarshen ka kai da ahalinka na lillahi wa inna ilaihi raji'un dan ka daɗe ne maka alƙawari ko baka jaddada ba irin ibtila'in nan da na gani dole in raba su koga ya kama taurin kai ne yanzu mu tausasa shi. Wane ne? Wane ne? Wallahi tallahi ba ta nake yi ba duk abin da kuka ce in yi na rantse da Allah zan yi na rantse da Allah zan yi billahi lazi zan yi kai ku dauke shi ku sashi a buhu ku je ku jefar da shi idan ya bugar rama ku bazar da shi an gama oga na lillahi na mai harashin na lillahi na mai harashin yi Allah na yi Allah na yi wallahi sai na yi mata rashin mutunci yan rainin hankali za ta nemi hawan jini na ya tashi ha menene wannan inna lillahi me nake gani kamar kafan mutum